ga dai nan bana an fara damban mota kamar yadda kuke kallo an ci gaba wato yau dai da shagon sanun kurna a shi shine ba hagon da wannan ɗan gishe kuna ɗan gishe gwajin layin aiki wallahi ta mutu da ta ko ba da Allah kawo shi me fire ha don bombe wallahi ba su da bombe a Maiduguri Borno da Jalai Beki dan ishe to ga nan ba ya rubo shi shi kan ya dage to ga dan Kano nan da dan Borno mai dan mara bulu shine daga bangaren Borno shine dan Borno shi kuma mai girin kai shine daga bangaren borno mai bulu daga jihar kano tare da banna kudu da jamus 这说的呀。 jamus din sun yi nasara kamar yadda kuke kallo ga damban mota nan wato wannan bagon alikanin bello wanda ya duro jihar kano siya shine wanda ya bige bagon alikawo jihar kisa biyu gashi nan zai fara dambansa a yau gashi kuma shagon bagon mai maciji daga bangaren kudu shi ma gashi nan ya daga hannunsa saboda wannan yaron dai wato ya shigo dai dambe bayi da tsoro wato shi wannan bahagon na alƙanin bello wallahi shiga yake yi daga an fara don bayan ka san alƙanin bello amma ba da yiwuwar idan ya goge gaba zai iya fin alƙanin bello ma iya dambe saboda shi ban gaina yana cikuma ba ban gaina a shakewa ba to shi nan shi ma dai nan galange ne kuma bahago za mu gani ta dan gumu ne dan zamfara bagon alƙanin bello wanda ya zo a wannan lokaci saboda yana da ƙarfi kuma gashi nan shi ma ba bahago da ba bahago ne kuma wallahi bakudan ma yana da kyau saboda haka za mu ga yadda wannan dan ba zai kaya ga dai dan ban nan kawo masu kallon mu ga don bana to ga coach din sanan yana gaya masa ba raini ha wallahi komai a a ya fara kaba. ayya wallahi ya suma da shi na galange ya suma da shi one time la la la la la na ga muku fa wannan bagon na alƙanan bello wallahi da idan ban yanzu kai zai faɗi hoto ku lura da shi ya da bakai kai to Allah ya kai ka rike shi tuko ana ka rike shi kana tafiya wallahi Allah ne ya kiyaye wallahi zai iya faduwa ba to Allah ya kiyaye ka gani ko wallahi tangadi yake yi ba su gane muhimmanci rike mutum ba an an bige shi gababuwansa suna yin sanyi ne ko fa ba an alƙarin bello ya shigo da dambe Ha ha ha! Thomas masu kallon mugadai don banan tsakanin dogon Cisco da dogon zuwai na mota shi ma wannan damban za mu ga yadda za a yi wanda kowa yana sa ran zai ɗauki wannan mota wallahi dogon zuwa fa yanzu baya gudu a dambe dan na ga ya dage dogon zuwa da ya fita so daya la la la la la la la wallahi do dogon zuwa ya karo wulakanci don wallahi ya kara fita to ga dogon mai tukasara nan ya fito shi ma zai zo ya gara to ga dai dogon nan

samar da lafiya da a Najeriya ta kasar mu gaba daya ta jihar Kano Allah ya samar da zaman lafiya da oh, kwanciyar hankali gare ka dogon zuwai na da Allah dogon sisko ya kakura ya ce dogon zuwa hawa baba abin banza bane ya yi shiru na da Allah dogon a lokacin in baka buge wannan point ne wallahi da dogon la la la la la nan na mota shi ma na sarauta da shi da dan brigade ne kai shakun fa wallahi wani duka ake kawowa maybe zai iya cire ramadan nan dai da ramadan dan tashe ne ta wallahi dai gashi nan akwai ilan nan ya shigo da zafinsa wallahi ga dai don bannan a dai don bannan ga dai damban nan abu duniya daga birnin daura guguwar mai tafasana autan papa bota wannan sama'ila ƙaura na ra'ama daga birnin daura shagon gwagwarwa dogon ɗanbunza ba abin sani mai maciji to yaran nan da alama fa zai ba ramadan matsala saboda yaron mun ga kawai hannu yake zirawa ramadan can ban da yake gabaki daya da barbar ce ba irin sai ba yaron wallahi shi ma mai ɗaukar duka ne kai la no wallahi ramadan da ya dan rikice ba dan dan ba ramadan ya lala ya rikice ya rasa inda zai wa yaron to ka gani dan yaron wallahi in an kai mashi ma sai ya kawo ka yace ramadan ya bige shi amma wallahi dan ban ya ba da mamaki saboda ya dan ba ramadan wahala ta